bayan sun karaso saman lallausan kafet ɗin falon suka sauke musu faranta bismillah mai dota ina so ki ba antin ki mamaki ki zauna ki cinye abincin nan ke da dan uwan gidan shi murmushi Unesa ta yi kafin ta sako ta zauna malam Danish bismillah ya faɗa yana nuna masa kafet ɗin sam bai yi niyyar ci ba amma saboda Unesa ya sako ya zauna shi ma ci ɗin da Danejo suka zauna suna fuskantar su tana kamshin abincin ya karaɗe su wani haɗaɗɗen damben shinkafa ne ta zuba musu a filet. ya ji kayan ƙamshi ga nama manyan yanka da ta jera musu a saman damben ta tsiyaya musu jins mai sanyi a kwaf tunda suka fara cin abincin ta lura da yadda danish yake ci kamar zai fasa karamin bakinsa da alama damben ya yi masa daɗi hatta tach da danejo satar kallonsa suke yi su kansu ba su yi tsammanin zai iya cin abincin har haka ba bayan sun kammala cin damben ta sake zuba musu farfesun kayan ciki kamar masu fama da yunwa haka suka ta shi gaba suka lamushe ta kuma ƙara zuba musu gurasa haɗi da gurasa haɗi na musamman ta ji kuli-kuli da kayan lambu da aka yanyanka ga mai da ke kyalli a samanta tare da tsiran nama danish bai taɓa cin gurasa ba sai yau kai har ta dambun shinkafar yau ne karo na farko da ya fara cinsa ya ji daɗin abincin har ƙwarar cikinsa ya yi Angel da ke kallonsa sai fama sakin murmushi take yi, ba tare da ya lura da ita ba. Bayan sun kammala cin abincin kowa ya yi kulu hash. Danejo ta kwashe kayan abincin ta nufi kicin da su. Dauta, dare ya yi, mu je na raka ku gida. Kada ci biya tuntuɓe ni. Kin san yanzu ba ni da mun ɗaukar ki, tunda a karkashin kulawar shi kuke har zuwa time ɗin da zamu kammala bincike. Ba komai dadi, na fahimce ka. Shafa gefen fuskar ta yayi, Danish da ke kallon su tuni ya haɗe ransa. Shi fa har yanzu bai daina kishi da Taj ba, saboda bai san alakar da ke tsakanin iyaye da ɗansu ba. Fitowa da Nejo ta yi daga kicin, ganin su tsaye sa ta ce, "Ya haka na ganku a tsaye, ku zauna mana mu yi firar yaushe rabo." Ta ya ce za su tafi ne. Daura fuska ta ban gane me kake nufi ba. Na yi zaton ta dawo gida kenan. Girgiza kai yayi, ai tana a gidan, amma apart ɗin chips suke da zama. za ta rinka zuwa kuna gaisawa da juna da kyar ya samu ya fahimtar da ita tare suka raka su unesa har gida kafin suka yi musu sallama lokacin da suka shiga falon babu kowa har sun koma bedroom su alamar time ɗin bacci yayi kamar kar su rabu da danish har sai da ta raka shi bedroom sa kafin ta dawo ta nufi nasu ɗakin tana shiga ta samu dije kwance kan su. sai jin minshari take yi marmashi ta sake tana kallonta har yanzu kwalliyar ɗazu ce akan fuskarta duk ta caɓe kamar 'yar mahaukaciya ta jima tana kallonta kafin ta fara cire kayan jikinta ta musanya da na bacci fuskar ta dauke da annorin farin ciki ta haye kan gadon bata damu da rashin ganin batul ba ta san ba za ta wuce ɗakin anti umminsu ba hogin pillow ta Allah ne kaɗai ya san daɗin da take ji sam ta manta da zancen kiran anti pretty gaba ɗaya tunaninta akan abin farin cikin da ya faru yau ne Allah sarki wannan kenan zaune yake kan sofa yana ɗaura kafarsa ɗaya bisa ɗaya yayin da idanunsa ke akan laptop ɗin gabansa da yake operating lokaci ɗaya ya ɗan dakata ya jingina bayansa jikin sofa haɗi da limshe idanunsa zuciyarsa a cike take da tunanin firetinsa har yau jiran hajiya laura yake yi don jin amsar ta, tun jiya bayan kammaluwar dina ɗin hatim ziyad ya nemi alfarmar yin magana da ita bayan sun keɓe cikin girmamawa ya gaishe ta ta amsa masa daga bisani ya fara koro mata jawabi game da bukatar su lokaci ɗaya yanayin fuskar ta ya canza zuwa bacin rai kamar ba ta son kamar ba ta zancen binanzir da yake yi mata a cikin ranta ta yi mamakin jin cewa a hannun zaki ta fada ita sam ta manta da rayuwar binanzir tamkar ma ba a halicce ta a doron duniya ba saboda tun fil azal hajiya laura ba sa ga maciji da hajiya laila wata iriyar gaba ce a tsakaninsu shi yasa ba ta shiga shirgin abin da ya shafi Laila a lokacin shi kanshi Ziyad ya lura da bacin ran da take ciki amma sai ta waske ta kakaro murmushi tana faɗin Allah sarki binanzir a shida ma zaki ne ya taimake ta alhamdulillah wallahi nayi murna ya Ziyad sai dai abin da ya daure min kaina babu wanda ya kira ni daga gidan ya faɗa min cewa an ganta amma insha Allah zan fidda lokaci in je can gidan da kaina dan in tabbatar da ta dawo in ya so daga bisani zan tuntube shi zaki din akan haka suka ƙara magana Ziyad ya yi mata godiya kafin suka rabu a hankali zaki ya bude idanuwansa yana kallon silin din falon duk dan saboda sun haɗu da ita ya daga tafiyarsa Canada ya yi zurfi a zancen zucin nasa muryar turai ta ratsa kunnensa Fesbon barka da hutawa ta faɗa tare da ɗaura masa mok ɗin Kofi kan table murmushi ya sakar mata yana ɗaya daga cikin abin da yake burge shi da momin nasu in har za ta gansa zaune yana aiki akan laptop sai ta kawo mishi kofi mama har yanzu baki bacci ba ya faɗa yana kallanta ta yaya zan iya rintsawa? Jazz bai dawo ba dadin ku bai dawo ba su nake jira su dawo sai in kwanta ta yi maganar tare da ɗaura gwiwowin hannunta bisa ga han sofa ɗin zaki han sofa ɗin da zaki ke zaune idananta akan fuskarsa ko akwai wani abu da ke damun ka ne ta faɗa cikin kulawa babu komai ya ba ta amsa a takaice tare da kai hannu ya ɗauki mok ɗin ya soma kurɓar kwafi Mai son ta yaya za ka ɓoye min damuwarka bayan ni mahaifiyarka ce ta ido ta ido kaɗai ina gane damuwarka tun lokacin da ka shigo kasar nan na lura da damuwa a ranka sauke mok ɗin ya yi kan tebul kafin ya dubi hajiya turai na gode da kulawarki a gare ni amma ki kwantar da hankalinki ba abin da ke damuna gyada kai ta yi. haka nake son ji ta faɗa ni ba don ta yarda da maganarsa ba ta san baya son ta jini bari na shiga ciki ka kular min da kanka amsa mata yayi da to bayan tafiyar ta ajiyar zuciya ya sauke ba wai baya son faɗa mata ba ne. ya fi son ya fara jin halin da ake ciki in har ta isa gida lafiya kuma iyayenta sun karɓe ta ba abin da zai hana shi sanar da sanar da nashi iyayen labarinta karfe goma da rabi Jas da Sa Mubarak suka dawo gidan lokacin da suka shigo falon tuni zaki ya koma room ɗinsa ba su tarar da shi ba Hajiya Turai na kwance kan gado ta jiyo sautin sallamarsa jikinta har rawa yake wurin sakowa daga kan gadon da sauri ta nufe shi yana a tsaye jikin shiga ta da sauri ta nufe shi yana a tsaye cikin shiga ta kakinsa sannu da dawowa tun ɗazu nake ta jiranka na yi kewarka yau ka yi dare cikin nuna kulawa ta yi maganar tare da riko hannunsa suka shiga ɗakin am sorry ban sanar da ke zan kai dare ba wani aiki ne mai muhimmanci ya rike ni ya faɗa yana kallon cikin idanunta ba na ce ki daina jira na ba daga kin ga na yi dare to ki kwanta ki bacci make masa ka faɗa ta yi kai ma ka san ba zan iya jurewa ba murmushi ya ɗan sake kin san me na tuna girgiza masa kai ta yi alamar a'a waɗannan teams ɗin na wurin Owis. Ko da yake ya ce min ba teams ba ne, ɗaya ta girmi ɗaya. Da mamaki Hajiya Turai ta ce ikon Allah, amma na yi mamakin jin hakan. Komai nasu fa iri ɗaya, kamanninsu sun ɓace. Zai iya yiwuwa 'yan gida ɗaya ne, jinjina kai ta yi alamar e, yaran sun kwanta min a raina. Kin san ni, kin san ni da san 'ya'ya mata. Duk family ɗinmu ni kaɗai ne nake da 'ya'ya maza. Ina alfahari da hakan, amma ina son 'ya'ya mata. ga hatin nan shi mazan yake so Allah bai bashi ba shiru mam turai ta kamar ta dan shiga damuwa sun bai lura da halin da ta shiga ba ya nufi toilet ya shige jin karar rufe kofar shi ya sa jiki a sanye ta koma gefen gadon su. ta zauna idanunta sun ciko tab da kwalla silin ta kurawa ido tana tunano wani abu da ya taba faruwa a can lokacin baya shekaru da suka gabata ta taba haihuwa ƴaƴan ta taba haihuwa ƴaƴan suna mutuwa wanda silar hakan ya ja har sa Mubarak ya hana ta haihuwar gaba ɗaya gudun kada ita ma ta rasa ranta kamar yadda 'ya'yan da take haihuwa suke rasa ransu da zarar sun dira a duniya Allah kaɗai ya san halin da ta shiga a wannan lokacin saboda ta kwalla farai akan san ta ga ta haihu da samu barak sai dai Allah bai bata bai ba shi yasa har Hajiya Saratu suke yi mata gorin sai dai ta ci ta kasayar yunkurawa ta yi jiki ba kwari ta miƙe ta fito daga ɗakin nasu ta nufi bedroom ɗin Jazz sai ta matsa kwallar da ta taru a idanunta kafin ta yi mishi sallama shiru ba a amsa mata ba har ta fara tunanin ko ya yi bacci ne shigar take da wuya kwatsam ta ci karo da wayarsa da ke yashe kan fulo ga dukkanin alamu urgo da ita yayi hatta lab coat ɗinsa a nan ya jefar da ita hankalinta ba ƙaramin tashi yayi ba a razani ta kalli sa a zaune ta same shi a tsakiyar matres ya kifa kansa bisa gwiwowinsa lokaci ɗaya ta rasa sukuninta da sauri ta nufi kayan nashi ta kwashe su ta ajiye masa kafin ta ɗauko wayar ta nufi gadon nashi ta hau sama ta zauna tana fuskantar shi jazz me ke faruwa da kai ne ta faɗa fuskar ta ɗauki da matashiyar damuwa shiru babu alamar zai tamka mata na san kana ji na jazz ka ɗago ka kalle ni sannan ka faɗa min me ke ka. a hankali ya ɗago da fuskarsa wanda ta jike kaf da hawaye idanunsa sun kaɗa jawur wani irin bugu ta ji zuciyarta ta yi muryar ta na rawa ta furta jazz kuka kake me ke damun ka ne ko baka da lafiya ne a rudi ta faɗa tana shafa fuskar sa jazz dan Allah ka faɗa min ko hankali na ya kwanta da kyar iya motsa labban sai furta sunan Faryat lokaci ɗaya annorin fuskar Hajiya Turai ya ɗauke dub saboda ta fahimci shigar shigarsa halin da yake a ciki bata sanya za ta yi da jazz ba ta yi fama da shi akan ya rabu da Faryat amma ya kiya saboda ta san ba za ta taba auren shi ba hasali ma yarinyar bata kwanta mata ta ba saboda fitsararta da rashin kwanyarta jazz yaushe ne zaka daina yaudarar kanka akan yarinyar nan sau nawa ina maka gargadi akan ka fita sabgarta na faɗa maka ba san ka take yi ba ya kamata ka hakura ka nemi wata ai ba ita kadai bace mace a duniya kafin ta karasa maganar ya tarin numfashinta da cewa ba zan iya ba momi Allah ne ya jarabce ni da santa wallahi na yi kokarin cire ta a raina amma na kasa ki taya ni da addu'a Allah ya yaye min santa in ba haka ba za ta yi salar da zan rasa raina har sai da gaban turai ya faɗi jin abin da ya ce ta fahimci mahaukacin sanda da yake mafaryat ba lallai ya fahimce ta ba me ta maka ne labari ya fara bata na abin da ya faru a tsakaninsu lokacin da ya je wurinta bai ɓoye mata komai ba har nemansa da ta yi don ya bata haɗin kai mom kullum na kira ta sai ta ci mutunci na ta ce wai ni ba namiji bane tunda ba zan iya biya mata bukatar ta ba sannan ba za ta taba auren mara asali dan tsohuwar mai aikin gidansu ba ya faɗa idanunsa cike tab da kwalla ita kanta hajiya turai hawaye ne ke sintiri akan kuncinta ta tsani ta ji ana yi mishi gorin asali kamar kan shi farau ta rasa gane me ke damun wasu mutanen sun manta cewa bawa ba shi ke ɗaurawa kansa ba Allah ne yake kaddara masa rayuwarsa Jas ta yi kuskure a kalamanta wallahi sai ta yi da na sani saboda ka fi karfanta nesa ba kusa ba kuma kai ne cikakken mai asali tunda kana jin tsoron Allah kuma ka tsare mutuncinka ni in ban da kaddarar so ina kai ina faryat ta faɗa ranta a matukar ɓaci ta fi ni komai tunda tana da asali kai ma kana da asali jas da sauri ya kalle ta mom ban gane me kike nufi ba ke da kanki kika faɗa min baki da kowa a dangin mahaifiya mom ban gane me kike nufi ba ke da kanki kika faɗa min baki da kowa a danginki mahaifina ya rasu girgiza kai ta yi na faɗa maka hakan ne saboda ka fidda rai da kowa nawa Ba na son maganar jaz, ka ci gaba da hakuri insha allahu komai ya kusa zuwa ƙarshe tunda ta fara magana jaz yake kallon ta har yau ya rasa gane dalilin da ya sa. ba ta son ta yi maganar abin da ya shafi danginsa shi dama ya san dole tana da family ɗinta akwai dai wani abin da take ɓoye masa duk da yana neman ƙarin bayani daga gare ta sai dai ya hakura ya bar zuciyarsa zai ci gaba da hakuri kamar yadda ta ce har zuwa lokacin da za ta sanar da shi komai shiru suka yi na wani lokaci babu mai magana a cikinsu ina aibat ya tambaya yana kallonta tun bayan sallar isha'i ya yi bacci ya yi jiran dawowarka har faɗa min yayi ya kira layinka ba kai bikin ba marmashi yayi Allah sarki dan uwana dama na san dole ya neme ni na sanya wayar asalin ne saboda aiki da nake yi bari na kawo maka dina ɗinka na san kana jin yunwa but please ka shiga toilet ka wanke fuskarka bana san ganin hawayen nan ta faɗa tana nuna face ɗinsa da yatsa amsa mata yayi da to da sauri ya sako daga kan gadon ya nufi toilet tana ta bin bayansa da kallo har ya shige kafin ta miƙe ta fito daga ɗakin. Kicin ta shiga, ta shirya musu abinci. Ta fara kai ma Jas a room ɗinsa, kafin ta ɗauki na Nasa Mubarak ta nufi ɗakin su. Lokacin da ta shiga a tsaye ta same shi, hannun shi rike da wayar shi, yana daddanna ta. Har ya sanya kayan baccinsa. Ina kika je ne? Ya faɗa ba tare da ya kalle ta ba. Na shiga kicin. Shirya muku abinci ne, ta faɗa tare da aje masa tire ɗin bisa tebul. Murmushin gefen fuska ya ɗan sake ba tare da ta ankara ba. abinda bata sani ba tun time da ta shiga ɗakin Jess ya fito ya bi bayanta gaba ɗaya ya ji maganganu da suka tattauna har recording voice din ya yi a wayarsa ya yi mamaki abin da ya ji suna tattaunawa maganganun sun tsaya masa a ransa wani lokaci turai tana da zurfin ciki in har ba laɓe ya yi mata ba ita da Jess baya jin damuwarsu sai in tura ta kai bango tukunna take sanar da shi Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren Anila har ta yi shirin kwanciya bacci sautin rinkin ɗin wayar ta ya dakatar da ita a hankali ta kai hannu ta ɗauki wayar ganin sunar surukar arziki ya sa ta yi saurin fikin kwal ɗin idanunta na akan bibi junaid da ke kwance kan mattress yana sharar baccinsa cikin girmamawa suka gaisa da junansu na kwana biyu ya kike ya suma min alhamdulillah muna nan lafiya lau ina je kan nawa ko har an yi bacci ya yi bacci tun ɗazu allah sarki na yi misin nashi ya maganar zuwan naku insha Allah cikin week din nan zamu zo Allah ya kai mu lafiya ta amsa mata da amin daga bisani suka yi sallama ta so ta faɗa mahajiya Hajiya Adama zancen dawowar Binanzir amma ta bari sai Binanzir din ta zo gidansu sai ta kira ta a waya su yi magana don ta bata mamaki marmashi ta yi tare da ajiyewayar ta janyo Janet zuwa kan cinyarta ta rungume abinta Allah sarki wannan kenan dare mahutar bawa sai dai ba kowa ne ke samun kwanciyar hankali na rantsawa a cikinsa ba saboda akwai wanda ya manta yaushe rabon da idanuwansa su rantsa saboda rashin kwanciyar hankali gidan kurkukun kaddara yau dai za mu leka ɗaki ne madaidaici mai faɗi da tsayin gaske irin ginin dutsen nan ne da ya shekara aro-aro daga saman ɗakin fitilun ƙwai ne guda uku masu haske idan ka kalli bangon ɗakin ta ko ta ina jirwayen jini ne da ya daskaye kai hatta iskar ɗakin ta gauraya da ƙarnin jini da warin jikin mutanen da ke rayuwa a cikinsa matasan 'yan mata ne zazzaune a kasan gadajen karfe kowaccensu tana sanye da guntuwar riga launin ja wanda bata rufe gwiwar kafafuwansu ba sun rame sun kanjame fatar jikinsu duk sawun ya gushi ne da kurajen fata kai gabaki ɗayansu sun koɗe ba ka gane fari a cikinsu saboda duhun da su ta yi wanda ba komai ne ya jawo hakan ba face ukubar da suke fuskanta waɗannan bayan Allah babu irin tashin hankali da basu gani ba sun ga bala'i da masifa tsarararsa gaba ɗaya an salwantar da rayuwarsu tun lokacin da aka kaddara musu rayuwa a gidan kurkukun kaddara amfani ake da su kamar injina babu wani sassauci gabaki ɗayansu babu wacce ta haura shekara sha bakwai dukkaninsu matasan 'yan mata ne gwanin ban tausayi dukkan gabban jikinsu sun raunata ko tafiya ba sa iya yi sai dai a ɗauke su a kai su inda za a yi amfani da su in an gama a dawo da su zuciyarsu da fargaba take bugawa numfashinsu da tashin hankali suke buso shi idanunsu sun kumbura sun tun sun kafe saboda tsabar kukan da suke sha wanda tun suna yin hawaye na zuba har ta kai ga ruwan hawayen sun daina fitowa sai dai kukan zuciya mai ɗacin gaske ba su da wani burin da ya wuce Allah ya ɗauki ransu su huta biyu bayan da garkuwa ya gudu tare da wasu daga cikin prisoners hakika ran elders ya yi mugun ɓaci mataka sun harzuka evilhard ɗinsu ta hasala wanda salar hakan ya ja suka fara azabtar da sauran prisoners da ke a gidan kurkukun kaddara babu imani ko miskala zaratin yanzu ko abinci mai daɗi babu a gidan kurkukun kaddara babu wani jin daɗi ko na dakika sai bakar izayar rayuwa Allah ne kaɗai ya san adadin jinin da suka zubda na yaran da suke raino da kuma yaran da suke gurɓata marayuwa. Wani shiri suka fara yi wa kansu saboda suna hasashen a kowane lokaci za a iya kawo musu farmakin bazata, kuma suna da tabbacin asirinsu yana dab da tonuwa. Ba su taɓa fuskantar barazana da tashin hankali irin na wannan lokacin ba. Zaman tattaunawa suka yi a karo na biyu a ɗakin sirrinsu, wanda a lokacin suka yanke shawarar za su ba ɗaya daga cikin evil giant ɗin da suke da su horon zama Shield saboda a samu wanda zai maye musu gurbin garkuwarsu da suka rasa saboda sun fahimci ya yi musu nisan kiwon da ba za su iya tankwara shi ba da bukatar su samu wanda zai zamanto abokin karawar garkuwa saboda a halin yanzu idan aka kawo musu farmaki tare da shi to kuwa tabbas za a ci galaba a kansu tunda babu wani giant ɗin da zai zai iya karawa da shi idan ba su idan ba su elders din ba amma idan suka gurfanar da sabon giant din giant su mai rike da mukamin prison shield zai yi wuya a iya rusa su in ba wani iko na Allah ba sannan shi wannan giant din zai iya aikata duk wani rashin imani da suke so ba a halicci zuciyarsa da imani a cikin ta ba bakin mugu ne kuma azzalumin mutum ne shu'umi mai haɗarin gaske bai san menene tausayi ba kurma ne sannan makaho ne baya ji baya gani in ba umarnin ubayen gidansa ba wato Eldas shi fa wannan giant din bai da maraba da bakin shedanin aljani saboda su ne suka rinjayi halittarsa ta dan adam bayyanarsa tamkar bayyanar mutuwa ne zai yi wuya mutum ya haɗa ido da shi ba tare da zuciyarsa ta yi yunkurin dakatawa da bugawa ba saboda firgitarwar da take gare sa shin wane ne wannan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 hannu ya sa ya ja hannun ya rufe damtsen nasa